sauraro barkamu da wannan lokacin barkaku da sake kasance da mu akan wannan tashar ta telebijin kanal 3 Niger lokacin da muke gabatar da wannan shirin na waiwaye adon tafiya shirin da ka yin diba akan waɗansu muhimman batutuwan da suka ɗauki hankali tare kuma da yin fashin baki a kansu tare da bakonmu na kowane mako Malam Sumaila Amadu Sumaila barka da lokaci mun gode kuma da kasance da mu a cikin wannan zauren a wannan makon To kayan mu shiga cikin shirin namu da yake yanzu muna cikin lokaci ne na ƙarshen damana ca da kaka wanda kuma sanin kowa ne a irin wannan lokacin hukumomi sarakunan gargajiya hakimai sukan yi taro na gaugawa tare da manoma da makiyaya don ba da lokacin sakin gonakai da kuma lokacin da su makiyayan za su sabko daga tudu zuwa gangare. ta sanin kowa ne akwai waɗansu yankuna na wannan ƙasar da kawo yanzu akwai iraren da ba a fudda ci maka ba musamman dai ire-iren su wake gujiya ko kuma dawa wanda a waɗansu bayanai da muka samu yanzu haka daga ɓangaren jihar da makaran akwai barazana kila yiwuwar su waɗannan makiyayen su sabko akan haka ne ma e, suka aiko mana da wani gajeren bidiyo da suka ɗauka na ba da shaida cewa lalle lalle su har yanzu gonakansu akwai raguwar wake da wasu hidda bace da amfanin gona kuma suka buƙaci a cikin wannan shirin mu ɗan ja hankali da kuma makiyayan da kuma hukumomi a ɗauki matakai saboda kaucewa matsalolin da ake samu na rikicin manoma da makiyaya da ke kai ga har da asara rayuka ba sani ba wani nazari ne za ka yi akan wannan hannun mai sanda da su waɗannan manoma suka yi to alhamdulillahi muna ma Allah godiya eh muna kuma isar da mu zuwa ga yan uwa masu kallon mu da sauraron mu da kuma gidan tele da radio na kanal turwa wato eh zakari yankin da suka yi kukan abin da ya shahi eh harakan kiwo makiyaya wato yankin damargu ne yankin ne na damargu wanda a tarihinsu ba su taɓa samun ruwa ba irin na bana akwai kwamin ɗin da aka yi kusan milimita 172 su kuma a duniyar dafa milimita 100 ya ishe su in aka kasa shi daban-daban ya ishe su kai ga yanke amfaninsu wannan ruwa ya sa eh, amfaninsu ruwa ya rike fannin abin da ya shayi hatsi da kuma ambaliya ta ruwa to yanzu halin da suke ciki a yau eh, yanzu da aka ruwan ya ɗan ɗaga ruwan sama ya ɗanɗaga daga abin da ya rage musu eh, dawa da wake wannan wake da wannan dawa ba su da wani abu a yanzu yankin da murgu kaf a cikin al'amarinsu na noman da suka yi bana babu wani abu da suke jira ban da wannan waken da wannan dawai to shi kuma waken a yi zaman da ake waken a wani wuri ya fara ya da kafa a wani wuri ya fara hure wani kwamin din ma can ciki akwai inda waken da kanshi bai ma kai ganin kafa ba kamar yadda masu kallo suke gani a jikin nan talabijin madalla wannan eh to yanzu menene kukan su eh, da suke neman a agaza musu suna neman taimako tun daga bannin abin da ya shayi hukuma ne cewar a san yadda za a yi a sake musu tsari na lokacin da za su saki gonakinsu kar a je makiyaya su shiga musu cikin eh, al'amarinsu na na gonakinsu tunda su babu yadda za a su saki gonakinsu a cikin lokaci kankane babu yadda za a yi yankin da margo a yanzu su saki gonakinsu a cikin ɗan lokaci kaɗan saboda wannan wake da wannan dawa shi kaɗai ne ya rage musu daga cikin amfani da za su samu a damuna bana fannin hatsi kamar na gaya ma ruwa ya rage musu eh, cimaka su kuma zan ne da yake kowa san shi a tarihi zan ne na noma to yanzu kukan da ake akwai da kuma kiran da suke yi da mu kan kanmu da kiran da zamu yi bangaren abin da shafi gwamnati to a gaggauta ɗaukar matakai na cewar lalle lalle a ba su dama ta yadda amfaninsu zai yi idasa su hudda amfaninsu cikin kwanciyar hankali da su ma za su samu amfani su ci amfanin abin da suka noma amma muddin a halin da da margu take ciki yanzu muddin magabata ba su ɗauki matakai ba in aka ce a'a za su saki gonakin su ire da a cikin dan lokaci kankani to na tabbatar maka abun za a samu matsala ban mahatan a samu matsala sannan ko mun yi imani gwamnati ita da kanta irin wani abubuwan aka ce za a yi shi a cikin ƙasa a wani lokacin ne yanzu kuma a yadda mutane suka yi noma cikin wahalhalu na rishin kuɗi rishin tsada abinci to nake fatan wannan abu eh, gwamnati ya kamata ta kalli wannan yanki ta kawo musu taimakon da yadda za su yi amfanin su yi da sa su hudda amfanin su cikin kwanciyar hankali su ma su ci albarkacin damana dan abin da Allah ya sa suka samu. Muna fatan wannan sakon ya kai ga kunnan mahukunta da kuma su kansu sarakunan gargajiya da hakimai da ke wannan yankin su ɗauki matakai da kuma jan hankalin su makiyayan da su haƙura har zuwa wani lokaci na gaba. bari mu shiga shirin namu a ranar 28 eh, ga eh, watan oktoba aka buɗe makarantun boko a ko'ina a faɗin wannan ƙasar to sai dai za a iya cewa buɗewar makarantun a hukumance ya ci karo da cikas shine ƙungiyoyi na malam makarantu sun ƙi halara kamar yadda ake gani a kowace shekara dalilai kuma sun ba da dalilan da ya sa suka yi haka din sun ce akwai wasu bukatocin su daga cikin kusan ashirin biyu ne suka gabatar suka bukaci gwamnati ta share musu hawaye amma kuma gwamnatin ta ce musu ufan ba su kuma suka dauki wannan matakin ba hakan kuma yana nihin wai sun je yajin aiki kai tsaye ne a'a sun yi haka ne na su nuna fushin su ya kake ganin tun tashin farko an fara cin karo da wannan matsala rashin fahimta tsakanin malamai da gwamnati to alhamdulillah a cikin tarihin makaranta ina ganin an ɗan jima ba a yi zamanto a ce ranar da za a buɗe makaranta a ce yi eh, mushina makaranta tun ta yajin aiki mhm. a yau za a buɗe makarantar ina ganin ranar da suke taron su na gangami da ake cima assembly general mhm. kuma suka aje takarda ta yajin aiki mhm. to nake ganin sha'ani na makaranta lalle in aka ce gwamnati baka iya shiga can ciki baka san menene ba nake ganin abin da za a je hutu a yi kusan wata uku ana hutawa to nake ganin ana iya shirya mai ai kuma duk matsaloli ana iya leka su tunda ai cikin watan uku sannan a bayanin da suka bada su shinin makaranta ba mu san abin da gwamnati take ciki amma su sun haɗu bayanansu sun haɗu irin koke su sun kwatanta cewar akwai wasu bukatocinsu wanda waccan gwamnati sun damƙa mata sun shirya a kansu aka zo ka samu juyin mulki da aka samu juyin mulki ai kaga aka kare makaranta ba a samu ba wani abun da ya shahi yajin aiki ko zanga-zanga ta 'yan makaranta aka kare salim alim to kuma a sallah ta ɗaya ga watan eh, ta sallar ma'aikata ai sun kare kai takardar su ta kokensu su ma gwamnati tunin cewar a ina ake bisa wannan bukatu nasu to nake ganin a nan wurin in aka ce ha akwai hukuma mai kula da makaranta musamman ofishin minista na makaranta to nake ganin a cikin wata uku kuma akwai eh, matsalolin na akwai su a rubuce tunda yi ta gwamnati ko irin gwamnati abin da wata ce ta yi in ta isko take yi ko mm. to ai da kahin a koma makarantai ya kamata shi wannan ofishin minista na karatu ya taɓo su zo su zamna a sake ɗauko wannan bukatun a hudda musu wanda suke wanda ake iya yanzu yanzu wanda kuma ba za a iya yanzu ba sai a ba su lokaci saboda waɗanda suke kukan a yanzu suka ce za su yajin aiki a fannin makaranta makaranta ba za ta yi ba yan kwantaragi ne magana da suke akwai mutane suka shekara ashirin da biyu suna kwantaragi suka ce ya kamata a ɗauke su aiki na dundundun sannan ɓangaren albashinsu ai kaga akan ba su akan biya kowa amma su sai akwai sai akwai sai wai kowa da hukumar sai sai a yanzu sati biyu kowa an biya su ba biya su ba to wannan duka sun ce ya kamata a duba su da wancan kuma aiki iri ɗaya suke yo in babu ma in babu yan kwantar kwantarakin babu karatun tunda duk makarantar da kasarin akwai mushe goma shidda yan kwanta rage to kaga kaga <laughs> inda ake son mutum goma ba su aiki hudu suka je shida ba su yi ba kaga babu aiki a yanzu rashin tahiyar tasu ai yaran zuwa ne suke suna koma a yanzu abuwa ko wanda ba shiga makaranta mun yanzu har yaran mu shiga cikin kalas ba mun da yara wanda suke wanda suka samu certificate bana kai su ne muke kawai suna koma har su shiga dakin karatun ba wanda suka fara ta kuɗi ce wanda suke yin ta kuɗi su ne suka fara aiki wannan ba su fara aiki ne dalilin ba fara aiki ba saboda wannan yaji aiki na in kwanta ragi abu ɗaya ne gwamnati ta ɗauki matakan da ya kamata ta ɗauka ta yadda za a zauna da wa'annan mushinan makaranta in matsalolin goma ne a duba biyu wanda suke da muhimmanci a biya musu bukatunsu a koma a yi karatu ganin cikin bukatunsu matsaloli biyu bukatu biyu ne suka tambaya shine na ɗauka su ma'aikata dindindin da kuma waɗansu alawasu alawasu da suke bin gwamnati kamar yadda suka bayyana suka ce waɗannan su bukatun biyu su ne suka ɗauka daga cikin sauran bukatu. to ai kaga ina ganin kenan sun ba gwamnati dama ko. yau shi ce maka wata uku wata uku aka yi ana zama kenan a cikin wata uku in aka ce an yi wata biyar kamata cikin wannan watan guda a ce an shirya komi hatta kayyunan da ake raba na makaranta ai wani riba ba da su ana maganan a sai nan gaba mhm. to ai kaga shi kanshi ai ai halu koma makaranta banda watan uku sai kanana a kara ai haka sai da aka kara kwanuka na cewar makarantu akwai yan matsaloli wanda kamar ruwa ma banna suna cikin makarantu ai yasa aka daga ranar ai ba wani ba 28 ya kamata a koma da an sun kusa wata guda da koma to abin da za a koma aka kara kwana kusan 28 a cikin wannan kwana 28 a ce ba a zo ba aka zamna kuma an san akwai matsalar haka ta tawaru ke ganin an yi sakaki da yawa a nan wurin gwamnati ta yi sakaki gwamnati ya kamata ta duba ta gani wani wani hali ya kamata a ɗauka wani matakai kamata a ɗauka saboda 'ya'yan talakawa kamar da su gwamnatin su ma ɗiyan talaka ne wani lakwal ta talaka ita suka yi a yanzu ne ake biya lakwal lokacin suka yi lakwal ba su siyan duk ba su siyan takarda talaka suka yi noma wakensu da dawarsu suke biyan lanhu suka yi karatu har suke inda suke yau to nan wajibi ne su maido hankalin su su ma yadda suke ɗiyan talaka suka yi lakwata ɗiyan talaka suka zo inda suke yau to su gaggauta ya zama wajibi su ma su mutunta makaranta ta ɗiyan talakawa wani ya zama tilas ba wani wannan bane abu biyu zuwa uku da tsaro da ilimi idan gwamnati ba ta iya bada su tamkalma babu gwamnati ne wani ya zama tilan ne ga kowane ɗan ƙasa gwamnati ta ba shi kiwon lahiya ta tsare shi ta ba su ilimi wannan wajibi ne a kowace irin ƙasa ta duniya ko babu duk takardun da ake karanta da tunanin da ake muddin makaranta ba ta yi to juyawa ne za a yi a banza babu wani ci gaba mai ƙarfi wani ya wuce wannan karatun na boko yau shi ne suka yi sadaka suka yi shi kyauta akwai masu a cikinsu akwai wanda lakwal ɗin babu a garin su a garin wasu yayi uwayen wasu suka rike shi ya karatu ya zama inda yake to wani abin da za su tuno dole su mai hankalin su kama eh, yan talaka su yi karatu su ma su zama abin da Allah ya sa su zama shine shine shine shine ya kamata a sa a gaba ba wani eh, a tashi da yan ko a koma can ba wannan bai sannan shi ministan ilimi na fannin karatun ya binciko matsalolin ga su in akwai su a gansu a kira wa'annan a zauna su su a gwada musu in kasa tana cikin wani ne su ma kasa ne ga yanayin da ke akwai wanda yasa ba za mu iya muku kaza da kaza ba amma wannan kazan gashi yana yiwa mu zuba mu gani kai lokaci a haka ne ko mm-hmm. to shi ne ta to dole ta ya zama wajibi ya zama dole ya zama dole mm-hmm. ya zama dole na'am bari mu zo bisa kan wani al'amari da yanzu da ya dan dago shine yan kasa ko kuma wasu kungiyoyi sun fara fitowa suna nuna bukatar suna a kira taro na kasa dan tattauna makomar kasar da kuma inda aka sa gaba wato zancen le fondation inda da ake tawaki tun lokacin da aka yi mulki kawo yanzu ba sani ba ya kake fahimtar wannan kira kira da wayansu kungiyoyi suka fara yi eh a cikin kiran nasu sun yi magana ma reconciliation haɗin kan yan ƙasa in babu rami makaho ya ce me ka kazance rami hmm. me ya kawo rabuwar kawunan tukuna abin da ya kawo rabuwar kawunan an gyara shi matsalar ƙasa na abin da ya kawo rabuwar kawo na yan ƙasa ya kawo ta iya kasar nan kowa ya suka janye kowa ya kama gaban shi wasu ya game hannunsu shari'a idan aka ce shari'a ba za ta yi aiki ba idan aka ce a doka wasu za a ma ba a ma wasu babu za a kasa a samu haɗin kai zancen haɗin kai ko reconciliation ko kuma wani taron kasa in ana so har abin yi to dole dole sai an yi shari'a ne laifi sai amsa kira gaban kotu in kotu ta yahe mai lokacin nan al'umma ta yahe idan aka ce a'a ba za a tsaye da shari'a ba a cin kasa ko kuma wani ba za a mai shari'a ba wani za a ma wani ko kuma wani ya fi karin doka wani to aka ce haka za a ta yi ba taron kasa ba a tattaro duk da Nijar hawan da yake lahira su taho a zamana za a zamana a banza a tashi a zamana a banza kasar nan kowa sa abin da aka yi ja kowa sa abin da aka ma al'umma a cin kasar nan to ana iya yahewa amma ba amincewa idan ba a tsaye da shari'a ba aka zo kowane mutum aka kirawo shi a gaban doka mai laihi ga laihin shi to wannan ana iya ne ba laihi bane amma haka kurin irin wani zancen a ci duhu bai yi zama ne za a yi a kare a shashayi a taba a hoto wannan zancen yana nan zakari zakari e, babu wata ƙasa ta duniya babu wata al'umma ta duniya wadda take iya jure ma rashin shari'a babu kuma wata ƙasa ta duniya wadda ta tahi al'umma ta dunkule wuri guda ƙasar ta bunƙasa mudun doka ba ta aiki eh, a wani lokaci shari'a ta samu matsala a ƙasar nan kamar na gaya ma wannan shari'a da ta samu matsala ita ta kawo rabuwar kawuna a cikin ƙasar nan wanda ya zama to wasu ne kudin in suka yi laifi kawai ba laifi ba ne mu kuma muka yi laifi ne haka aka yi ta tahiya to wannan tsari shine za a gyara shine al'umma shine zai kawo juna in yi so lokacin nan a yi magana shata mako idan an yarda shari'a ta yi to ku zo a zamna in kuma shari'a ba ta yi ba to a hukuncin da gobe kar mutum ya fito wani tani irin lalata to shine shine zai kawo haɗin kan ƙasa da kwanciyar hankalin ƙasa in yarda da cewa ni ma dan Nijar ne wancan dan Nijar ne wancan dan Nijar ne wancan ma dan Nijar duka mu ne mu ne tun an yi zama a yan Nijar dan akwai jabbu sai da ya zama cewa yan Nijar akwai jabbu akwai na kirki a ƙasar nan an yi zaman yin haka ya kamata bin da iya matsalar mu ta ƙasar mu ne za mu gyara kamu ban ma iya gyara matsalolin mu sai mun yarda mun yi rijiya kun matsala akwai ta ban gane ba sabuwa galma tun da mun babu to me ka san can a zo a yi wani reconciliation reconciliation da suwa da suwa ko kuma a yahe wa juna da wadawa ne ka gane wani zanci ne wanda yake a duniya yake shi a hutu karara in za a ta yahi ko kuma wani abu daban ya yahi to shikenan an yahi ma juna amma wani sa akan su yahiya daban mance da mu mance ba muna yahi amma ba mu mance ba to sai a gwada mu ko me kimini ce gobe za a sake irin wannan abun ba kaga mutu ko na matakan ya kamata a ce an dauke su ba ko kuma shi ne ne a hukuncin da gobe wani kai irin shi mana magana kasa ake magana rufin da su ake magana sabo tahiya ake to muna magana sabo tahiya na babu sarai babu zance ta ba babu zancen sulhu ga wanda bai san shi ba babu zancen a tausayi ga wanda ba shi a sai an gwada ma kayan rufin tausayi jiya to wani na tausayin ka to amma kuma za a sake wani tsari wanda yake a gobe kar mutum ya sake ma mutane ba kasar nan kowa san abin da kai mana kowa ya san abin da aka yi ba haka muke jiya a haka ba haka ba muke jiya a eh, kasar nan zakari dinnan a wasu dalilai na jiya akwai mutumin da a ƙalƙashin yaki a cikin ta yadda muke yau a shekara goma gobe na kwana da shi ba ina kwana da shi a shekara goma cikin tsarin tafiyar mu shine mataimaki na amma sai da aka yi sanadiyar da muka kai shekara goma muka yanzu aka bin sa da ni da shi dima akwai zakari mu ko yau a cikin ƙasar mu ba mu da mulki zakari bambancin mu bai kai mu ba wurin da za mu shiga junanmu da bambancin mu zakar a cikin nijar cikin jihohin takwas babu inda za ka je a yi sallar magariba da kai a yi da ka kwana haka nan baiwa baiwa kawai kawai a dukkan jiha takwas ta nijar babu inda za ka je a yi magariba a yi ka ce ba ne kai taimaka sai dai ka kasa ce sannan bambancin mu bai hana su da suke mulkin namu ba ruwa ba kai suka waduwa cikin kasar da suke sun san waye ne su suke wani abu wani mataki aka ɗauka musu su ne suke wani abin ja kenan ya kamata yau in haso ake inda da gaske ake in gyaran aka zo gyara aka zo yaya za a yi su suka yi banna gawun suka yi banna ko wanda aka ma banna ku zo ko wanda kuka yi banna kuma ga ku ga hukunci to shi ke yanzu an yahi zuwa yi tafiya sabuwa amma ba wasu su cire ba can su hudo kara su karanta a yi reconciliation a ya kudi aka ba ku biya mu sayan ku ya kai ku biya mu ko da gaske kuke ko da sauki wani magana banza ce ba su bai kamata su biya mu haka hukuma ya kamata a kafa wani za ta yi wannan nazari galihun an san su wane ne an san wanda suka yi kuma lalle lalle ba su yi karfin doka ba ku kuma kuma da kamar kuma yan kasa ne kuma ku zo ku zamna an yi da za a yi to sun muku laifi jiya amma yanzu ga hukuma wadda doka ta yi gwada cewa an yahi ku yi haƙuri a yahi a rungumi kasa a ta yi ba a ba za a yi shikenan wani ya cire can ya ta yi gosi ya tattara mutum biyu ya ciwon mu a zuwa yi wannan wani zance ne wanda ya kamata tun da wuri a taka mai birki da haka ba a da za a je magana ta gaskiya shari'a kurin ta yi aiki ta doka ta yi aikinta kan kowa duk wanda ya taka doka kai hikarin doka duk wani kawai mai lihi ne to a shine kasa kowa yake sanin kowa yake sanin eh, ga inda aka dosa zakari bari mu shiga siyasar kasashen duniya musamman wadda ake gani ita ce uwa a fannin demokaradiyya ta da america wanda sati zuwa irin wannan lokacin kila an san kowaye ke kan gaba a zaben na shugaban kasa da za a fafata tsakanin tsohon shugaban kasar donald trump da kuma mataimakiyar shugaban kasa ta yanzu kamala harris neman zaɓe dai ya kawo jiya yanzu lokaci da ake jira ranar biyar ga watan gobe na nuwamba kai takara mhm. sun shiga uku ba zaɓe mu za su uku ce za su shiga eh america sukan sai ba matsayin su ba tukuna kuma wannan zaben ko da sun yi shi lahiya akwai matsala saboda kasashen nato wani ko da turan ya ɗauki mulki to sai ya sa zai kai labari ba an taɓa kan shugaban ƙasa a amurka kennedy ba hannun ba sai to allah kiyaye wannan hare-haren da so biya kan hajiya kuma yanzu a cikin madibi ke kamfani cikin madibi yake shiga yadda ka san kayan kayan ado na mata a cikin madibi ne yake yake kamfani yake magana to haka zai ci gaba da rayuwa ya ci mulkin a cikin madibi ya rika yawo otan da kansu bisa so ya zo su otan tunaninsu idan turan ya zo su sun gama yawo kuma ya gaya musu ya ce idan ya zo cikin awa 24 zai musa yakin wannan na tsakanin rasha da ukraine hmm. su kuma yakin rasha da ukraine wata manufa ce daban wani guri ne ake so a cimma na a za rasha shi kuma ya ce wannan abin zai kashe kuma ya ce karshen tana hudda amurka daga cikin otan su kuma yau a tunaninsu da babu allah su a wurin su kurin amurka ce take kare su in babu amurka babu su to nan ba karamin matsala ba ce babban matsala ce sannan idan aka kuskura aka murda wannan wannan matar ta ci zaɓe to allah kiyaye amurka sai ka ga wani abu ya biyo baya a cikin wannan kasar tasu saboda ai demokarasin tasu ai su suka lalata ta da kansu kuma hakkinmu ne mu da suka turo ma ita suke murɗa mu ita wa mu ne ai ya koma kansu su amerika din a demokarasin da suka turo mu suka ce mu yi demokarasin wai mai shigo ta suka suka rika murɗa ta aka rika mun zaben banza sai yaron su in ma bai ci ba zaben shi ci ba haka suka rika mun yalla ne ya kama sun shiga uku wannan zaben na America ka bari a yi zaben ko bayan zaben ko da zaben ka gani a ga shi Trump din an kai ne hari su biyu aka shi suka ce wai Iran ce ai Iran suka goga ma mm. ba Iran ba ce su ne wannan kungiyar na NATO su ne ba sa son Trump ko ya zo mulki sai dai ya rika yawa cikin wannan madibin amma da shekara hudu wani aiki ne sabo kasashen wani na'otan ba sa yarda ba sa yarda trump ya ci zaɓe ya mulki shekara hudu ba yayu ba kurin sannan su kuma yau hallo murɗa wannan zaben aka ce a waccan matattaci to su ma magoya bayan abin da za mu sa ido mu gani zaben america sun kowa sanin cikin wani hali suke ba su ba kwanciyar hankali su ma sai wani zaben kuma aka yi zaben halo aka rantsa da turan din halo ba su ba kwanciyar hankali tsawon shekara hudu in har ya kai idan kuma ya zo din to su da nato da sauran kasashe su wani ukraine su wani faranshi da sauransu to su ma su yi ta kansu su ma sun gama yawo watsar da su zai yi to kuma lokacin nan yaso kowa ya fi ina ne dare mai a nan ne ake rudani ne ba zaɓe ba ne ba demokradiyya ba ce ba zaɓe rudani ne duniya za ta shiga amma duniya su can duniya su can ba tamu ba tunda tasu daban tamu daban ai mu muna duniyar mu muna duniyar rasha can su je su su yi tasu mun gode malam sumaila amadu masu kalamu da sauraro na muka zo ƙarshen shirin namu na eh, da muka tattauna shirin na waiwaye adon tafiya da kan diba wa'insu mahimman batutuwa da suka shafi wannan ƙasar har da sauran ƙasashe na duniya a madadin bakon namu na mako malam sumaila amadu da kuma abokan aikin da suka dafa muka gabatar da shirin sai kuma kun gobe da alaƙa insha Allah za mu sake dawa dauke da wani sabon shirin kafin nan mu kasance lafiya assalamu alaikum